yanayin da jama'a suke ciki a najeriya na fatara da yanayin tsadar rayuwa na daga cikin abubuwan da ke sa marasa lafiya marasa ƙarfi zama da ciwo na tsawon lokaci saboda ba su da zarafin neman waraka a asibitoci sunana yushau abdullahi daga zamfara nake kendini sutop shine a gare ni gaskiya na kai shekara uku na daɗe asibitin gusau sannan muka dawo nan gaskiya a hada matsalar kan rashin kuɗin nan saboda kuɗin aikin su gaskiya ba mu da su sosai. Yushau Abdullahi na daga cikin marasa lafiya da suka yi sa'ar shiga cikin waɗanda likitocin da ke yawon ƙasashen duniya don bayar da tallafin kiwon lafiya kyauta suka sha ta yi wa aikin tiyata kuma tuni sun yi wa wasu aikin na tiyata cikin nasara. Aisha Abdullahi. Wani irin rashin lafiya ne aka yi maka aiki? Makoko ne. Makoko. ya kike ji yanzu? Allah shi ne aiki cikin nasara wannan shine karo na biyu da likitocin suka gudanar da aikin bayar da tallafin kiwon lafiya kyauta a jihar Sokoto baya ga wasu jihohi da suka saba ziyarta a Najeriya Dr. Arfan Ali shine jami'in da ke kula da aikace-aikace na kungiyar likitocin Uh, we brought a team of 25 doctors from all over the world UK, Saudi Arabia, Jordan. Uh, ya ce sun hada ayar likitoci har 25 daga kasashen Ingila, Saudi Arabia, Jordan da dai kasashe masu yawa. Suka zo Sokoto suna zagayawa ƙauyuka da kuma wurare daban-daban suna bayar da tallafin kula da kiwon lafiya kyauta har ma da yin tiyata ga masu buƙatar yin hakan. Suna da kuma wani ayari a asibitin Maryam Abacha inda ake kula da mata masu yoyon fitsari. kai suna gudanar da ayyuka da har nau'i uku zuwa hudu hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto ita ce ta yarwa ta yi tsaki ga zuwan likitocin a shekarar bara har ma da wannan shekara to ko me yasa hukumar ta dage akan zuwan likitocin muhammad lawal mai doki shine shugaban hukumar sa farin ciki da kuma taimakon marasa ƙarfi waɗanda suna fama da ciwo wata da watanni shekara da shekaru ba su da mai yi musu to ka samu wani wanda zai iya zuwa ya taimaka kuma ma aikin mu kenan hukumar zakka da wakafi a yanzu haka ma an ba su ofis ta country office ta Najeriya a nan Sokoto ƙungiyar likitocin musulmi ta Najeriya reshen jihar Sokoto wadda likitocinta ke aiki tare da ayar likitocin da suka zo daga kasashen waje ta ce kowannensu na amfana da juna dr muhammad sha'ibu gobir ne shugaban kungiyar inda suka yi aiki tare da likitocinmu na marai abaja sun koyi aikin kawar da yoyon hitsari da yawa su a sabili da haka ne suka gayyaci tim ɗinmu eh, a somalia wanda satin da ya wuce suka dawo sun je sun yi aiki na kwana takwas a somalia suka ba da irin wannan taimako a can da yake wa'adin aikin da likitocin ke yi bai wuce mako daya ba dubban marasa lafiya ne ke fatar su amfana da samun wannan tallafin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya